دعه من البدائل العجب العذاب وصاله من شيء اللحم وقبول المحو وكل ما يستراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا بقوله المزيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكن بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سابقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسيجت الدنيا بأنوار شروطه أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله ديك يهود جوريا سنت بتك الله سبحانه وتعالى ما هل من يقوى من يقوى من يقوى من يرى يمزوع ولن من البركة يمتي الله هدي شاب يوغا رمضان كثير من ذر رحمة صلى الله عليه وسلم ذا ذر مكة دوا مدينة هذا شكرا أبنه من الأبيه هدى أربعين ذا بمري ولي دي دي دي ولي دي دا أيام آه، ذا أكو شكرا تدبو بيو Allah subhanahu wa ta'ala cikin yaskarewarsa da kaddarawarsa ya tsara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka barkatu Abdullahi bin Abbas wacce take anguwar bai cikin garin Zaria domin ci gaba da raya waɗannan kwanaki masu albarka da ɗaya daga cikin ibadojin da muke roƙon Allah ya azurta mu da samun kusanci zuwa gare shi ta sanadiyar ta Allah ya dada mu ya dada ayyukan mu Allah ga mun haɗu a ɗaya daga cikin ɗakunan ka masu daraja muna roƙon ka falalarka da arzikinka da littafinka da kyautarka da yardarka Allah ka ba mu duka waɗannan abubuwan da muke roƙo Allah ka yi mana gaba. ka kankara zunubanmu Allah ka ɗaukaka darajar mu a wajenka Allah ka sanya mu daga cikin bayan ka waɗanda za su dace da rahamarka waɗanda za su dace da ceton manzanka sallallahu alaihi wa sallam Allahumma amin ya Allah mu da iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu da ƴaƴanmu da zuri'armu gaba ɗaya da sauran su wannan shine majalisun mu na 11 kafin mu ci gaba ga wata tambaya da nake ganin eh, bai kamata a yi rowan karanta ta ba saboda tambaya ce akan addu'a kuma da yanayin da ake ciki na Ramadan Eh, mai rubutu yake ta salamu alaikum wa alaikum salam malam dan Allah ina so a taimaka min da ina so a taimaka min da dunkulalliyar addu'a wacce ya kamata in rika yi a cikin waɗannan kwanakin masu daraja ah, shakka da yake nema <laughs> a dunkula masa dunkulalliyar ko ah, Eh, kamar yadda muka sani eh, waɗannan kwanaki masu daraja da albarka suna da alfarma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala alfarmar da suke da ita shi ya sa ayyukan da aka yi a cikinsu su ma suke samun alfarma saboda an yi su a cikin kwanaki masu alfarma eh, addu'a a cikin wannan watan kafin maganar a karɓa ko a biya maka bukata kafin nan yana da kyau ka gane cewa addu'a ibada ce asali to a matsayinta na ibada kuma to ibadar tana ƙara martaba tun da an yi ta a cikin kwanaki masu albarka ina jin mun sha ishara zuwa da wani don aka zo fagen kuma ne zaka wata addu'a zaka zaka yi domin a tattaro da wani alkalin ga addu'o'i nan da yawa to amma yana da kyau ka fi fifita a ɓangarori guda biyu ko uku ɓangaren farko abin da za ta yi na addu'a ne amma zikiri ne sanda kake cewa astaghfirullah ai addu'a kake amma kuma zikiri ne waɗannan irin waɗannan zikirorin suna daga cikin sahun farko na addu'a kuma na zikiri amma a sahun farko na zikiri har a cikin waɗannan kwanakin masu albarka shine ka rika yawaita kalmatu shahada la ilaha illallah la ilaha illallah muhammad rasul la ilaha illallah ka rika yawaita hailala wannan yana da kyau sosai kuma yana ƙara ma bawa kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala musamman in ya dinga yawan maimaitawa tare da halarto da ma'anarta da zubewar zuciya da kuma neman kanantuwa da abin da yake furici da shi zuwa ga Allah. Ko na biyu kamar da muka ambata shi ne yawan istighfari. Ah, an ruwaito da daga wasu daga cikin sahabban manzara masu sallama musamman bayan sun sha ruwa suna yawan yawaita maimaita Allahumma inni as'aluka maghfirata Allahumma inni as'aluka maghfirata kaga istighfari kenan da addu'a neman gafarar Allah subhanahu wataala akan zunubi ah, bayan wannan ah, abu na gaba shine yawan maimaita Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kamar yadda ya zo a hadisin Aisha da take cewa ya Rasulullahi ka bani ita ma ta irin wannan dunkulalliyar addu'a wacce inda zan dace da daren daren da zai kadri zan ta maimaita ta domin ta haɗe mun alkhairan duniya da lahira sai mun garama ta sanin yace ki rubuci a kan cewa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni abu na gaba shine yawan roƙon Allah subhanahu wa ta'ala aljanna da yawan neman tsarinsa daga wuta. to manzara masu sallama tunda sassafe yakan yawaita roƙon Allah aljanna lokaci har ya kai so bakwai tun da sanyin safiya kaga duka waɗannan bayanai har yanzu ba a shigo duniya ba yawa domin ka gane cewa abin da ya fi kamata ka mai da hankali gare shi wajen roƙon Allah cikin waɗannan kwanaki shine yancewa da ranar Allah da jin kansa da samun yanzu. saboda ah, in aka samu wannan to an dace da komai duk wani abu tausayi ya zama biyo yana biyo bayan wannan babban matsayi ne babban alkhairi babu laifi daga nan ka biyunta ko ka ukunta ko ka hudunta tambatan bukatunka na rayuwa na yau da kullum amma kafin maganar lafazi ko furucin da za ka yi amfani da shi abin da ya fi lafazin daraja shine abin da zuciyarka ta kwanta lokacin da take addu'a yasa Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i ila da an sai sai mene yastajibu yastajibu bi wal yu'minu bi wannan wal yu'minu bin ta ja mai layi babban layi ko kari mai brazo wal yu'minu bi ba wai fi imani da ni ba a'a ai wanda ya san ka inni qarib ujibu da ai riga ya imani wanda ya daga hannu ya ce Allah ka bani ai riga ya imani amma nan wal yu'minu bi ai wal bi bi anni ana al li du'a'i ko ana al li du'a'i su imani da sakankan cewa ni ne mai karba ta ga yin ini ke na ƙudu Allah wa an muke tabbas abinda wannan lafazin ke fa'idantarwa ko da haka idan zuciyarka ta cika da wannan ta tumbata to insha Allah addu'arka ko da wani nufanci kirya da yarbanci da larabci ko da ne sai ka ga lafazza sun ƙara samun martaba da kima kuma irin wannan addu'ar ce idan Allah ya karɓe ta a babin abin da ya shafi rayuwarka na karo ita za ita ce take canza kaddara Kuma hmm? ma raddal illan illa du'a kamar da zo hadisi ba abin da yake mai da ƙaddara ta canza ta kamar addu'a ba wai a canza ta da can babu ba ne misali malam muhammadu ya roƙi allah ko kuma allah ya riga ya rubuta masa cewa zai zo duniya zai rayu lokaci kaza kuma abin da zai mallaka a duniya misali bari mi da lambar inda kwaje ku fita da kuɗi ke zai mallaki naira miliyan goma malam muhammadu da ya zo duniya sai ya dinga aikata ayyukan alkhairi kuma ya tsayi da addu'a Addu'ar sa ita ce kullum Allah miliyan ashirin yake so kaga ya wuce ta kaddarar farko to a rubutun Allah Allah ya rubuta cewa malam Muhammadu miliyan goma zai samu amma a rubutun har yanzu in yi addu'a ya samu miliyan ashirin dukkan maktu to da ya zo sai ya addu'a sai ya samu miliyan ashirin da ya zo bai addu'a ba sai ya samu miliyan a yi addu'a kila an riga rubuta maka miliyan ashirin kana nan kana abin ah, to wannan shine dai a takaice yana nuna mana harkun addu'a da tasirinta amma da sharaɗi idan an yi ta da yaƙini da Allah subhanahu wa ta'ala sakantancewa sakankancewa da sakantancewa shi mai yi ne shi mai bayarwa ne da yanke duk wata igiyar da take sadar da zuciyarka da wani Allah ka kalle ta ka sadar da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 لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا جزاك الله خيرا إن أمنت با ‘yan uwa masu albarka a majalisin da ya gabata malam ya karanta mana wannan ayar kohon kasarata dai lokaci ya mana halinsa a daidai lokacin da muke kokarin fitar da fa'idodi da hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da wannan ayar ya ayyuhan da biyu kira na musamman da aka fuskantar ga wanda ya fi daraja da martaba da kima a dukkan cikin halittun Allah manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam ya ayyuhan nabi wannan lafazin a dunkule in ka kalle shi za ka ce ana fuskantar da zance ne zuwa ga annabi sassan aka ce ya kai annabi amma a ƙarƙashinsa cike yake da girmamawa da martabawa da nuna ƙauna ta musamman shi yasa ake fuskantar da irin wannan furuci ko zance zuwa gare shi kamar yadda muka sani daga cikin abin da yake ƙara martaba yake ƙara bayyana matsayi da martabar manzara sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah ka tabbatar da cewa yana da alfarma ba a taɓa kallon shi aka kira shi ya Muhammad a cikin alƙur'anance a cikin ayoyin ƙur'ani sai dai ya ayyuhan rasulu ya ayyuhan nabiyu sai dai a cikin ba da labari ko isar da sako wa ma muhammadu illa rasulun kalsarat min qablihi rusul huwa musaddiqan bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad والذين آمنوا نعم وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم wannan lafazin na ya ayyuhan nabiyyu ko ya rasulu ita yake da martabawa da kimantawa da nuna cewa wanda ake fuskantar da magana gare shi nan dan lele ne ko mai alkama ne a wajen Allah ya ayyuhan nabiyyu idan qallaqtumul nisa idan za ku saki mata ko ga saƙo ka isar ga al'ummar ka cewa idan za su yi saki lafazin in ka kalle shi lafazi ne na eromarin wanda an riga an idan idan kuka yi saki ko amma ba ana nufin idan kuka riga kuka yi sakin ba ne in za ku yi sakin kamar yadda Allah ya ce ne ne ko idza balazna ajalahunna shi ma fi'il madi ne amma ba ana nufin in suka riga suka fita daga inda ba ne a in suka fita kaga ba a riga an yi ba amma kuma an fuskantar da zancen ko furucin an kawo shi a siga ta abin da aka riga aka aikata idan kuntum ila salati amsilu wujuhakum ba sai ka zo ka tsaya a cikin sahu an ce a daidai da wuce ka ce to Allah ya ce ila idan aradtum al-qiyam wa idza quri'a al-qur'an fastami'u lahu in an karanta qur'ani a'a ba zai yi ba hankali ba zai karɓa a ce sai an gama karantawa ne sai ka saurara fa idza qara'ta al-qur'ana fasta'iz billahi min ash-shaytanir rajim sai ka kai wala balin sai ka ce a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim a'a القراءة كما عند الشاطبي إذا ما أردت الدهر تقرب فاستعيذ من الشيطان بالله مزدلة إذا ما أردت إذا أردت قراءته إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. وأن اللفظ جماعة ko ba a faɗa ba amma in ka bibiye shi bibiya mai zurfi za ka fahimci cewa lafazi ne da ya cika da isar da alkhairi ga ma'aurata da nuna cewa a yankewar alaƙar aure ko kuma saki idan ya shigo cikin da'irar aure baya nuna ta yankewar mutunci tsakaninku baya nuna kuma kunna a ci balbal ɗan rashin mutunci da da ce ta alfarmar juna shi yasa kullum yake da matuƙar muhimmanci ma'aurata mu rika gane cewa ita inuwar auren nan ana shiga cikin ne ko ƙarƙashinta da mutunci da mutuntawa da sanin ya kamata da dattako miji ya gane cewa wannan matar Allah ya rubuta masa ita a matsayin matarsa zaɓi ne daga Allah gare shi kuma ‘yar wasu ce masu daraja suna kimanta ta suna martaba hantar wasu ce ka girmama ta ka kimanta ta da sunan Allah da yardarsa ta shigo ƙarƙashinta ita kuma ka gane cewa wajibinta ne ta yi maka biyayya ta kimanta ka ta martaba ka a matsayin jagoran gida idan ma'aurata suka gane wannan to kai ka ga kusancin da ake samu na zukata ya fi ko kusa ko alama ba ka haɗa shi da barakar da take faruwa sannan kuma yau da gobe wanda zai iya eh, haifar da matsala to in matsalar ta samu A sai ka ga an bi hanyoyi masu kyau wajen warware matsaloli idan sun faru so nawa nawa ne za ka ga <clears throat> ma'aurata saki ya shiga tsakaninsu amma kuma martabawa da kimantawa har yanzu tana nan waɗanda suka siffanta da wannan siffar su ne wanda suka gane manufar shari'a da ta halasta saki ba wai ana nufin cewa ba ku da mutunci ba ne kuma auratan nan guda biyu a maslaha ta zamantakewa ku kamar ta kare abin da ya fi kowa ya samu manumfasa ya fita daga wannan da'irar kowa la Allah an yaktuba lahu khairan ko an yuhdisa ba da zalika amra babu mamaki Allah ya kaddara ma kowa alkhairi ina tana wani bawan Allah da wani ya ba mu labarin ah, wani mutunci da yayi duk cewa Eh, babu aure tsakanin shi da matarsa da suka rabu amma ya yi wani mutuncin da a irin wannan makamin ko irin wannan matsayin ya kamata ambace shi da alkhairi mutum ne ya zo wani gari a matsayinsa na ma'aikaci da ya zauna bayan wani lokaci sai ya ji cewa yana buƙatar ya aure a wannan gari ya nemi mata ya auri mace mai mutunci mai kirki Kika zauna shekara ɗaya biyu biyar bayan wani lokaci da aurensu sai matar ta roƙi bashi daga wajen mijinta sai ya juri ko mm. bashi tsakanin duk da dai wata daga cikin mu ba ma biya <laughs> sai sai ta nemi bashi daga mijinta me za ki yi shi sai a yi iyayenta ne da wasu da cikin yan suna cikin wani yanayi wannan akwai fa'ida a nan guji in kana da hali ka ɗauki dangin matarka a matsayin ɓangaren danginta wanda za ka share masa hawaye wannan ne mutunci shi ne zumunci na auratayya kuma har abada karka taɓa ba da labari nan fa da na aure ta ba abin da ban mutu ba an faɗi ai dama ba kai ne din ka bada labari ba Kai birne irin wannan alkhairin take a takaice ya ce nawa kike nema a saudiya ne ta tana neman riyal dubu talatin to yanayinsa bai kai ya ba da kyautan dubu talatin ba sai dai ya tattara ya bada bashi sai ya ba bashi bayan wani lokaci ta je yi abin da za ta yi wa ɗan uwanta da iyayenta sai ta ce da shi ban san lokacin da zan samu damar da zan iya biyar biyan wannan kuɗin ba amma da yake tana da mutunci sai ta ɗauko takardun wani filinta ta ce ga wannan filin kimarsa ko dai da dubu ashirin da tara ko talatin da biyu haka aka faɗa a ko ashirin da tara ko talatin da biyu amma a bar shi kan talatin ɗin ga shi na bar maka a matsayin bashin da kake nuna sai ci hanyoyi da zafi a bari mana lokacin da shi ka samu a'a ya na ɗaya haka ikinin sai karɓi takardu ya aji bayan shekara tara da aurensu ko takwas sai mai faruwa ta faru idan tsallaktun sa'a ta bayyana ya saki ya shiga tsakaninsu amma a mutunci mai ke tabbatar da cewa a mutunci aka rubu yadda za ka ji ƙarshen kisa shi kenan dama ba ɗan garin ba ne shi kenan ya tattara ina shi ina shi ya gaba bayan wani lokaci kamar shekara hudu da faruwar sakin nan da barin garin wata rana kawai sai wani ya kira shi a waya ya ce wani kalla mun gani a cikin sistem cewa fili kaza a waje kaza da sunansa yake haka ne ya ce ina eh, shi ne ya ce to da Allah muna so mu siya me ya faru ashe filin dama a can lungu yake titi ne ya biyo a kan wajen kaga fili ya daraja nawa za ku siya za mu siya dubu ɗari biyu Eh, farkon tayarwa ya ce to bari zan yi shawara ina ajiye waya sai ya kira wani aminin shi da yake garin ya ce da Allah ka je ka bincika min fili ka za za ka za ka. ina zuwa da ya ga irin aikin da ya fuskanto sai ce ai albushirinka ai arziki ya zo maka yace me ya faru ai filin nan sai ya kai dubu ɗari biyar nan da nan sai ya ce to ai in dai zai kai na wakilta ta ka siyar ga takardu zan aiko maka ka da eh, abin nan ne kuɗi suka shigo ya samu alaƙin sarki sai mutunci sai ya faɗin kwakwalwarsa sai ya tuno da baiwa allancen da suka rabu sai wancan ɗin nan ba ita ce sanadiyar wannan alkhairi kawai sai ya buga lalani lokacin lalani ne sai ya buga wayar gidansu na wanta da Allah yana so magana ne eh, kin tuna kaza kaza kaza fili kaza eh a bai mun riga mun yi canje da abin da ta bani ta bashi da a ai wannan maganar ake ba yanzu filinki ga kimar shi kuma na samu alkhairi ina so yadda zan turo miki wani ba'ali na wannan kuɗin ke ma Allahu akbar mutunci Allahu akbar tun shi kenan ba a yi deletin nambobin juna ba ba a ba a sauke sha ta tsiya ba rawan Allah nan in ba manta ba ko dai dubu ɗari ko wani abu na riyal ya tura mata ko hamsin ko ɗari ba na iya tunawa kan misali kaga mutunci mutunci saboda haka mu koyi wannan tarbiyyar mu gane cewa idan rashin jituwa ta shiga tsakanin ma'aurata ko a tsayar da ita a nan kuma a nemi sulhu daidai gwargwado kila rabuwan sulhun kila sulhun ya haifar da rabuwan ba wai dole bane sulhu shine a daidaita a kila sulhun ya haifar da rabuwa amma a mutum kun fahimta musamman musamman idan 'ya'ya da arzikin ya'ya ya shiga tsakani Allah ya samu dace idan tsallaktumun nisa'a a kwalle kuhunna da iddatihinna wa ahsul idda wannan ƙididdigar da Allah subhanahu wata ta'ala ya ce a yi bata tsaya kan eh, eh, shi mai sakin ba duk da dai lafazin ƙur'ani a nan ya fi kusa da karkatar da zance zuwa gare shi amma ita ma ka ƙididdige inganta da ƙidalar da samun kwanakinta waliyinta ya jibinci al'amarin yin wannan littafin musamman idan ya kasance yarinya ce wata wacce shekarunta bai kai kwarewa wajen iya lissafi sannan kuma a mataki na uku kuma su sakin kenan kuma ku dizinci irin wannan ƙididdigar domin kada mace ta je ta yi aure akwai idda a kanta ba ta cike ba ko kuma kai kana nan baka kiyaye lissafi ba kana ɗauka sai sati mai zuwa mai zuru a ce ayyau ne tabbata shi kenan ka dai ka shiga cikin ciwo layin masu manya ba in ta ga dama ta karɓi ka ba ta ga dama kusan ana yin haka da yawa to yana da kyau a taskance ko kuma a kididdige kyakkyawar a kididdigewa domin kada a samu runto domin kada a samu um, saɓani wani lokaci ba za ka gane muhimmancin wannan umarnin na Allah ba sai in kana yawan shiga cikin kesis na aure a zo a ce maka miji ne ya dawo da matar bayan ya sake ta kawai sai ka ce ita allan baran ai ran da ya dawo da ita ta riga ta fita inda in ana so a yi matsa maka hazo a fatawan ma sai a ce ai har ta yi aure kuma cika matsaloli ne na cikin suna nan saɓani tsakanin imamu malik da sauran malamai yadda malik yake cewa idan irin haka ta faru abu na farko ta zo ta rantse ta tabbatar da cewa ba ta fita daga ta tabbatar da cewa ta fita daga cikin idda sannan a nemo waɗanda za su shaida ko kuma su tabbatar da haka idan aka samu matsala har ta riga ta yi aure to ɗayan biyu idan sabon ango ya saka tabiyar sabon ango ya riga ya tare da ita shikenan sai dai kai haƙuri dan bai tare ba kuma aka tabbatar da cewa ba ta fita daga cikin inda shi kenan sai ka dawo wajen mijinta na farko ko kaga za ka fahimci dalilin da yasa Allah ya ce wa ahsul idda kamar yadda muka sani shi qur'ani hukunce hukuntansa salihatul li kulli zamanin wa makan hmm. yana nan suna nan suna daidai da kowane yanayi kai ne in ba ka hararo saɓanin sai ka ce to me yasa za a ce kaza amma wani yana nan abin da zai raba gaddama tsakanin shi da matarsa wata rana wannan lamarin na wa Allah ya ce wata wattaqullaha ku. ji tsoron ubangijinku yanzu jama'a a alaƙa tsakanin ma'aurata ne lokacin da aka samu dumamar yanayi har saki ya shiga aka ce ku ji tsoron Allah domin a gane mai sauraro ya gane cewa ana buƙatar ka ji tsoron Allah lokacin da za ka nemi aure ana buƙatar ku ji tsoron Allah idan kun yi auren ana buƙatar ku ji tsoron Allah lokacin da kuke zaman auren ana buƙatar ku ji tsoron Allah lokacin da rikici ya shiga tsakani idan saki ya shiga tsakani kuma ana buƙatar a ji tsoron Allah ashe ana buƙatar tsoron Allah a dukkan yanayi na rayuwar aure hasali ma fiye da haka a dukkan yanayi na rayuwar duk lokacin da zukata suka cika da tsoron Allah ko sun fi kusa da su samu jijuwa ko su ɗinke ɓarakar da ke tsakaninsu sannan matsaloli da kunji-kunji a cikin al'umma rabuwa suke yi amma duk lokacin da tsoron Allah ya yi karanci lokacin ne matsaloli suke karuwa lokacin ne amana take rabuwa a cikin al'umma lokacin ne mutunci yake rabuwa lokacin ne saɓani da'irarsa ko taifin ɗinsa ke ƙara ina fata mun gani shi yasa ba a yi mazuciya kyauta kamar a yi mata kyautar sanin Allah da tsoronsa ba daga zaman zuciya ta taskanta wannan eh, abin mafi daraja da tsada to lokacin tunaninta sai ya canza maganar maganar wannan ma'abucin wannan zuciyar ta canza mu'amalarsa ta canza saboda ne saboda maƙuƙugar ɗabi'un da halaye da tunani an taskance tsoron Allah a ciki. Wata kuma a rabbaku, la su kuri hunna min buyutihinna wa la ya illa an yaci na bi fahishe ce mubayyana. Allah subhanahu wa ta'ala ya san cewa akwai wasu daga cikin bayan Allah waɗanda a kidan saɓani ya shiga tsakaninsu da kiyalansu har saki ya shiga to suna cewa su firgice su kasa seci har su riƙa yin wasu firgici ko wasu ɗabi'u waɗanda ba su kamata ba daga cikin irin waɗannan ɗabi'u shine koran mace mace ko fitar da mace daga gidan aurenta duk da cewa saki ɗaya ne ko saki biyu tsakaninta da mijinta to duk wanda ga yana fitar da mace bayan saki ɗaya ne ko saki biyu tsakaninsu to tare da shi akwai karancin jin tsoron Allah daga ƙur'ani wata kullaha rabbakum alamar cewa kuna jin tsoron Allah shine ku bi umarnin Allah ko ku saba masa to Allah ya yi umarni cewa haramun ne ba daidai bane a fitar da mace daga gidanta bayan saki ya shiga saki na tsaye ko kuma wannan hukuncin jama'a yana ƙara nuna maka cewa tabbas hukunce-hukuncen nan an yi su ne domin maslahar an yi hukunce-hukuncen ne domin amfaninmu idan da a ce da zarar saki ya shiga tsakanin wance da wani za ta tattara ina ta ina ta ko shi zai umarce ta ta bar gida to ai an riga an ɗinke yiwuwar dawowa nan. ko ba haka ba hmm. an kwashe kaya an balla gado an yi kaza da sauransu an ci mutuncin juna sai a ga to me yasa za a dawo amma kana gidan da yake saki ɗaya ne kila yau gobe jibi ya dawo cikin hayyacinsa kila sai wani mutunci da zai gane wannan mutuncin can ta wuce in rabu da ita kila ya kalli ɗayanta ya tausaya eh, ya tausaya irin abin da halin da za su shiga kila kila kila har sai aka ce kuma bi iddatihinna eh, wa ahsul idda wa ahsul idda tsawon kwanakin da za su yi na idda jini uku wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru jini uku wata uku ko yayi kasa da watanni uku ko ya karu daidai gwargwadon yadda take al'adar ana sa ran a cikin wata ukun nan wani alkhairi wani burbushin ƙauna ko zumuncin zuciya bayyana tsakaninsu hakan sai a dawo da aure ya sa ma malamin cikin har suka gangara wajen tattaunawa wai meye zai iya dawowa da auren banda furuci kai eh, furuci kai tsaye ne amma suka ce a akwai alaƙa tsakanin mata da miji da an samu wannan automatically ta dawo wasu suka ce a'a kai ko ba a samu wancan alaƙar ta ƙurya ba a'a idan ya taɓa jikinta da sha'awa ko a matsayinsa a matsayinta ta matarsa shi ke ta dawo domin ne a nuna mana cewa gas ɗin ne ba a so ya faɗi kana a tsarin da wannan tiran da yake ɗauke da alkhairi na auratayya tsakanin ma'aurata guda biyu la tukhrijuhunna min buyutihin wa ya kurjina su ma kada su kuskura su fita kada su fita da kansu ko kuma da umarnin waliyansu ko iyayensu in wasu matan ba su suke niyyar fitan ba amma danginsu ne za su ce ai tashi ai ba sauran mutunci ai tun da ya mana wannan ce sai ya gani sai su zo su ce abin nan kila akan cikin lungun zuciyarta ita kuma tana akan bari mana abin nan kila ita bata so rabuwa duka wannan yana tabbatar maka Alaya ya alamu min khala wa huwa al khabir Allah shine masanin abin da yake maslaha gare mu fiye da yadda muke tunanin abin da zai zama maslaha gare mu wala yakhrujuna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana jiya mun ambaci ne ake nufi da fahishatin mubayyana wata daga cikin malamai suka ce idan ta yi aikin asha da nake nan ko makamancin haka ko bai kamata a zauna inuwa ɗaya da ita ba da mai irin wannan aikin ba to ya kai a fitar da ita saboda alfashar da ta yi wasu suka ce a'a fitar ta daga gidan ai shi ne ma alfashan da ba wasu kuma suka ce a'a abinda ake nufi da alfasha a nan ta kasance babi'atul lisan saliqatuhu fahishatu ta zama wacce bakinta bai da tsarki bakinta yana tiriri da amayar da maranganu masu kaushi da aibata ma kila abokanan zamanta ila dangin mijin kila iyayensa to wacce ba ta da irin wannan mutuncin ba ka san shi ba to bai kamata a ci gaba da zama da ita a da'ira ɗaya ba saboda tsoron abin da zai je ya dawo da ƙara lalacewar zumunci da alaƙa wala ya kurina illa an yati na bifahishatin mubayyana su ma kuma kada su fita sai in bukata ta kama ba za a fitar da ita da riginin ba itama ma ba za ta fita ba amma idan a bukata ta kama ta da lura wata karita ce ta faru gobara ce misali ambaliya ake gida ne ya rushe ko kuma a zamanin yanzu kuɗin hayar gidan ya kare ba a biya ba za a canza gida kaga abu da an yi kawo ne da makamantan irin waɗannan yanzu a dai gane cewa matar da aka sake ta saki ɗaya ko saki biyu har yanzu fa tana ƙarƙashin mijinta har yanzu tana ƙarƙashin mijinta wallahi yana daga cikin kurakuran da al'umma suke yi ah, daga an saki mace shi kenan sai ta zama so independent kawai sai abin da ta ga dama ta je dubai ta je china ta je kaza ta wanta sai ta ji tana cewa ai an yi rabu da kwallon mangoro an huta da kuda ina amma kudan azaba ya hau jiki sai sa Allah ce wa tilka hududullah duk inda za ku yi ku tsaya daga can bakar ku zauna shi ne ta hudu da an janar. mahalicin samai da katsai ne yake cewa ya janar wa ya isa ya ketare ta hudu ba wa man ya ta'adda hududan lahi faqad zalama nafsa tahdid Allah yake gargadi yace duk wanda ya kuskura ya ketare shingen da Allah yace kar a tsallake to kuka da kansa ya shiga uku ya lalace ya zalunci kanshi saboda mai saboda abin da yake jiran shi na wasifa da azaba wannan jumla jama'a ta zo ne a jerin gwanan tattaunawa a kan saki amma ka ɗauko ta ka fitar da ita daga cikin ayoyin sakin ka ga yadda za ta shiga komai na rayuwar wannan kuma yana daga cin hanyoyin da ake bi wajen amfanuwa da fa'idoji ko fitar da fa'idoji daga ayoyin ƙur'ani ka fitar da ita daga inda take amma sai ka fara fa'idantuwa da fa'idodin da suke da alaƙa da inda take ko sai ka cire jumlar kuma sai ka yi mata kallo na ita da yanzu nan kawai sai ka kalli wacin ka hududullah duk inda Allah ya ja layi ya ce kar a tsallaka nan kan sallah ne kan zakka ne kan tarbiyya ne akan dukiyar al'umma ne akan aikin ofis da kake yi akan kaza kan kaza duka ba ko a akan riba ne Allah ya ja layi wa tilka hududullah to duk wanda ya kuskure ya tsallako inda aka ce kar a tsallake to fa lama na sahu ko a ne a aikinsa ne a mu'amalar shi tsakanin shi da matarsa ne iyaye da 'ya'ya ne makwabci da makwabci ne waɗanda suka yi tarayya ne a kasuwanci ɗaya cuci ɗaya duka shi ma akwai hududullah akwai ba. ne hududullah la takulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum shine hududullah Allah ya ja ya ja layi yace kada wani ya taɓa duke wani a sanda suke kasuwanci sai da yarda to sai wani ya tsallako wannan shingen yanzu ya tsallake dokar Allah ka shiga ofis ma'aikatarka inda take a matsayinka na jagora bisa cewa za ka rike amana kuma za ka yi adalci wannan amanar da adalcin hududun lahi iyaka Allah ya riga ya daga nan da mutum ya tsallafo ya taɓa dukiyar al'umma ya fifita iyalansa a kan sauran mutane ya fifita maslahar shi kan sauran mutane ya fifita abin da zuciyar shi take so a kan haƙƙin al'umma a ƙazzalama nafsu ku kalli lafazin sai Allah ya ce wa man wa man kowaye balarabe ne tukururu ne bakano ne ɗan zariya ne ba bazazzagi ne kaza ko ina yake wa man na namiji ne mace wa man ya ta'adda hududallah fa qaddara min nafsa haka nan har ita ma mace a wannan babin a iyakan da Allah ya ja ya ja layi sai sai ta tsallako wa man man mace tana shiga namiji na shiga kowa na shiga kun fahimta to abin da zai tayar mata da hankali ya dagula maka lissafi ne idan ka kalli lafazin faɗar mana nafsa Allah ne yanzu yake cewa wane ya zalunci kanshi ko ka yi tunani me yake jiran wanda ya wannan kuwa wanda yanzu Allah ya yi kurici mai daraja mai tsarki ya ce wane ya zalunci kanshi wanda ya kaza ya zalunci ai ba ka bukatar a maka bayanin makomarsa ko bar al'amarinsa hmm? ah, shi ya sa aka kawo lafazin a matsayin ya zalunci kansa saboda ta fi kyamace yin wannan aikin saboda waye da hankalinsa zai cuci kanci da kanci waye zai zalunci kanci sai wanda ya samu tangaro wajen hangen nesa da tunani to amma da yake shaitan yana kawata samun mutane safar Allah sai ya fizge zukatansu har ta kai zuwa aikata abin da su ne za su fara cutuwa da shi. Wadata duk abin da yake zalunci ne, kar ka kuskura ka matsa kusa da shi. Kar ka zalunci matarka, kar ki zalunci mijinki, kar ka zalunci ‘ya'yanka, kar ka zalunci makwabtanka ya'ya kar ku zalunci iyayenku shugabanni kar ku zalunci talatawa. talakawa kar ku zalunci shugabanni ko talatawa ba sa zalunta da shugabanni suna yi sosai mako kuwa sosai ko amma wanda ya fi <laughs> hmm? kowa akwai haƙƙin kowa a kanta idan shi na shugaba inda nashi yake zama balbalin bala'i shi ne aka tsora amanar al'umma a hannunsa to balbalin bala'in yana ƙaruwa in ya zo ya ce ya ɗaga hannu gani na fito ku zaɓe shi ya ce gashi ya fito ku zaɓe shi nan ne balbalin bala'in kai ka ce ka ji ka gani mutane suka baka amana to wannan fakar zalama na sahutun ta sha bamban da sauran fakar zalama na saboda su waɗannan kuma suke zuwa a ɗaure ranar tashi alƙiyama saboda amanar da suke kamar ɗaurin tarkila saboda haƙƙin al'umma da suka abin nan shi yasa manzaba ma sallallahu alaihi wasallama ya ce kuna ta gogoriyo akan neman jagoranci da wa inna hala hasratun wa dama. jagorancin nan masifa ne balbalin bala'i ne tagumi ne ranar tashi alkiyama sai wanda ya yi tsoron Allah akwai isali akwai ilimiga akwai tsayuwa a gaban Allah kan dukiyoyinsu ne akan kan rayukansu ne akan lafiyansu ne asibitoci ba magunguna babu kula tituna wasu sun lalace rayuka na zuba jina ne na zuba duka wannan fa la zawalu ad-dunya ahwanu ala Allah min qatli nafsi rajulin mu'min duniya da ka'aba da makka da komai ka tafi ya fi sauƙi a wajen Allah akan a kashe mutum ba tare da haƙi to ina ga wanda shi ne sanadiyar kisa ko kuma wanda sakacinsa ne sanadiyar kisa ke sakacin ke faru haka mu na daukan abubuwa su superficially sama-sama ko kuma siyasantar da al'umma a wannan zamani da wani ya magana sai a ta irin wannan ai siyasa ce babu siyasa a rayukan mutane babu a ah, sakaci da zuciya za ta karɓa a ce ana ganin rayukan mutane na sarwanta hakanan kowa wannan ba daidai ba duk wanda ya sahala faruwan haka ko shi waye a gaban Allah zai yi nadama kuma kafin a gaban Allah lokacin da rayuwarsa za ta zo ƙarshe sai ya yi nadamar dama mai karɓi wuce ba ya yi nadamar dama mai karɓi jagoranci wasu da suka wuce wannan marhalar ko wannan matakin da an ba su dama da sun ba da labari amma matsala ba a ba da wannan dama saboda haka waɗanda suke jagoranci su tsayi wajen kare rayuka mutane da lafiyarsu da walwalarsu wannan ita ce amana wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallah kuma albishir, madalla lalai marhaba ga wanda shi kuma kasa ta al'umma suka fita daga cikin kanji wannan ya more abin ai masa alasan barka ne wani ko wata <clears throat> suna can a wani lungu cikin masifa ta sanadiyyar mulkinka da jagorancinka su fita daga cikin kanji ta ji daɗi ka more wani yana nan rai ga nan da rai ga hannun Allah a wani yanayin da yake ciki saboda tsarkin mulki da da kyakkyawan jagoranci mutum ya zama sanadiyar fitanta daga cikin wannan hali madalla amma kuma ko mutum ya yi wannan bai sani kuma la shukura adal wajib wajibin sa ne wani abin da za a zo ana kalle da shi wani ya yi titi ya yi kaza dama dukiyar mutane ke. ta mutane kun fahimta tasu ce mutum ne ka ba shi amana ya zo ya dawo maka da amanar sai ka zo kai kalla ai wane kaza ai yayi min kaza yayi min kaza bayan kuma a cikin amanar nan shi ma ya canza niyya ya canza mota ya canza riga ya duk a cikin amanar ka kun fahimta ya canza saboda haka amanar ka ta samar masa da albarka amanar ɗan albarka ce saboda haka ya yi ya kyauta in eh, shi kenan a ci gaba amma ba a dinga jinjina har masu mulki su rika ganin kamar sun taimaki alfarma suka yi ma mutane suka yi kuma yana da kyau a fahimci idan jagora ya zo yi abin da ya kamata fa bi hawa ne ma. Allah ya saka masa alkhairi Allah ya martaba shi Allah ya masa kamar yadda mu mutane amma ba kuma ai ta zubewa a gaban shi yayi yayi har ya rika jin to da na ciro haka ne muku haka za na taimake ku gobe zai muku goyi kuma da kuɗin ku kuma wani irin lissafi ne wannan mu farka daga bacci da masu jagorancin da waɗanda ake jagoranta gane cewa babu wata daƙiƙa ko minti ɗaya ko naira ɗaya da suke wucewa hakanan sudan ba tare da an lissafa su ba ko da haka ka yi shekara hudu ko ka yi shekara takwas za a ƙididdige har da minti ɗayan ƙarshe na mulkin ka sai ya shiga lissafi wallahi abu da gaske minti ɗayan ƙarshe ne kai sai an bijiro maka da duk signatures ɗin da kai duk sanyin ɗin da kai duk takardun da aka yi duk abin da aka canza duk oda oda da instruction din da ka bayar kika sai an bujuro su wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba duk wata kwandala da aka yi an yi appropriating ne ba a yi ba an kashe ta a'a ta kaza ce aka karkatar aka yi kaza aka sai gida a kaza aka ita ta ya shiga lissafi ba shafa labari shi ne ba hakika Sau da haka masu karɓar mulki da jagoranci su san garwashin da yake hannunsu su san kuma alkhairin da yake hannunsu idan suka taimaki kansu suka sauke amana suka zama sanadiyar share hawayen al'umma mm. amma yadda muke ma abin saɓin ce kawai a ci gaba ya wuce haka hakki ne na talakawa hakki ne na al'umma kuma wani yanki ne na gudanarwa Allah ya yanko ya baka ya sanya amana al'umma a hannunka sau da ka ji tsoron Allah shi ya sa addu'o'in manzan rahama sau salama munana na kai tsaye suke fuskantar shugaba kuma yi ba daidai ba Allahumma man waliya min ummati shay'an fa shaqqa alaihim fashko alayhi ya Allah duk wanda ya jibinci al'amarin al'umma ta ya tsananta masa Allah ka kuntata masa ka tsananta masa ai kuma ku ce amin ba <laughs> ai ai ni ba addu'a nake ba ai ai ta riga ta tafi kar ku ce amin ma sannan kuma albishirin wanda ya kyautata wanda shi kuma ya zama ruwan sanyi ga al'umma ya zama salsabila a makobarin al'umma suna haɗe ruwan mulkinsa suna jin daɗi to shi kuma wannan albishirinsa annabi sa sai ce Allah ka tausaya masa Allah ka yi masa litifi Allah ka ɗaga masa kafa Allah ka shiga cikin lamarinsa sama ku ce a addu'a ce da ta riga ta annabi yayi sallallahu alaihi wasallam lafazi yace min ummati a balazan magana min ummatin din da annabi sallallahu ya faɗa akwai nuna kauna da tausayi min ummatin lati uhibbuha wa ushfiqu alaiha al ummata da nake santa nake tausayinta ka duba jagorori na gaskiya yadda suka yi mulki ka duba kuma talakawan gaskiya su ma yadda suka fuskanci masu mulkinsu in kada a rika tarawa a ce masu mulki masu mulki talakawan ma mu ma muna da abubuwan da ya kamata mu gyara masu jagoranta nan su ma suna da haƙƙi a kanmu mu ma muna da namu a kansu to kada wajen ƙoƙarin nemo namu a su mu manta da nasu a kanmu su ma kuma kada wajen ƙoƙarin su nemi nasu a kanmu su manta da namu a kansu an fahimta amma dai ko ba jima ko duk wanda ya mulki ko na kwana ɗaya ne za a yi mai hisabi a kan wannan kwana ɗaya kuma dukiyar al'umma da lafiyarsu da rayuwarsu duka suna ƙarƙashinsa duka sai an mai hisabi daidai gwargwadon abin da jagoranci yake tabbatarwa na haƙƙin mutane a kan shi ana ganin abubuwa suna daukan wani dimension ko rikicewa a cikin al'umma ne dalili saboda ba a samar da aiwa a kan wakilta hududun ba yanzu shi talaka da zai tsaya a wajensa inda Allah ya ajiye shi hududun lahi ke mai mulki shi ma ya tsaya inda Allah ya ajiye shi kare ina Allah ya ajiye shi ya adalci ina Allah ya ajiye shi kar ya taɓa kwaban mutane sai da izini ina Allah ya ajiye shi kar ya fifita wani akan wani ba tare da haƙƙi ba duka ba. so da zarar an samu waɗannan ba, wallahi mutane za su yi rayuwa mai daɗi za su yi rayuwa cikin aminci mutane talaka wannan za su cika da siffantuwa da nagarta saboda jagorancinsu su ma sun siffanta da nagarta mata ko mahaifiya da ita da ɗarta ta ce mu tara ma madara ruwa mana sai ta ce amurfa ya hana sai mata mahaifiya kenan sai ta ce ai umar baya ganin sai ya ta ce in kana umar abu hafs alfaruk la ya rana farabbu abu hafsin wa umar alfaruk ya rana yadda da wakilta ubudullah ce ya umma in ko da umar baya ganin mu ai ubangijin umar yana ganin mu yarinya ta san wakilta ubudullah na san layin da Allah ya shata yanzu tana gargaɗi ga mahaifiyarta takka tsallake shingen da Allah ya shinganta shi wannan kisa akwai tabbatar da cewa ashe na kasa zai na sama da siya ko da mahaifi ne ko mahaifiya na kasa zai tunasar da na sama cewa mutum ka hudu ba kuma in ya tunasar da yi laifi ba ko da haka mu yi tariyar wannan lafazin a cikin rayuwarmu za mu shiga taitayinmu sawa'un jagorori ne mu kuma waɗanda ake jagoranta Allah ya azurta mu da yin daidai amin wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallah da zalama nafsa to hmm. yasa wani wajen za mu ji Allah yana cewa tilka hududullah ana ta'ala ta'taduha amma wajen kuma tilka hududullahi fala taqrabuha duka wannan yana nuna maka cewa Allah shine Allah wajibi ne kai masa biyayya in dai ne ka ci sunan ka ne imani da wanda ta'adda hududullahi faqad zalama nafsa la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra wannan jumla jumla ce da aka cika ta da kyautata ma Allah zato jumla ce da tana da ma'ana ta kai tsaye wacce take da alaƙa da aya sannan jumla ce da in ka ciro ta babu wani ɓangare na rayuwa da ba za ta shiga babu wani ɓangare na rayuwarmu da la jiri la inda Allah ya ba da zalika amma ba za ta shiga ba. ya za a yi a shigar da ita shine nan gida ke taka kana buƙatar kayan aiki ko tsanin da za ka taka ka hango birnin isa za ta gari da Allah Allah ya yi ba da zalika amra da Allah in mun isa gobe mu isa wannan bangaren insha allahu. wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk